بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da sake tara mu a wannan majalisin albarka ba don komai ba idan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai albarka na musalishin na imamu abu zakariya ya fi abin sharaf annabi Allah, ta'ala da muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da yake daidai da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne muna roƙon ka ya allah ta mu gane wannan kuskure kuma ƙarfin zukatan mu wajen ƙaurace mata Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa idan ba mu manta ba a satin da ya gabata mun karkare mu ne a ƙarƙashin babu ta harimi sabbin musulmi bi ghairi haq da a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan babin da malam ce babu ta harimi sabbin amwal bi ghairi haqqin wa maslahatin shar'iyya هو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك في الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله wannan babin yana magana akan haramcin zagin mamata waɗanda suka riga suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shehu al-islam ibn rahimahullahu ta'ala ya yi tsokaci a kan wannan irin matsala shekul taimi rahimahullahu ta'ala shi ma ƙarƙashin wannan babi ya yi tsokaci a wannan matsala inda yake cewa al'amuwatu al-muradu biha min al-muslimin ma'ana babu tahrimi sabbin amwati min al-muslimin ma'ana kenan haramcin ya keɓance mamata na musulmai mutumin da ya riga ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin musulmai ko da ya aikata wasu laifuka ko ya maka wasu abubuwa to yana da kyau ka kame tunda ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani amfani a cikin zaginsa domin layis min wa la amma kafirai musulmin yake cewa fala hurmata lahu su kafirai ba su da wani haramci da zai hana a zage su ko a faɗi aibinsu musamman kuma idza kana fi sabbihi iza alil ahya min al aqarib wa nahwihi mana yana magana akan eh, su musulmai awwalan zagin su musamman zai iya haifar da cutar da rayayyu daga cikin yan uwansu ko wani abu makamancin wannan daga cikin yan uwa musulmai amma in ya to kafiri ne to ba laifi musamman kafirai waɗanda suka cutar da musulmai wajen hana su yin addininsu wajen kuntata musu wajen jingina musu shari, ko wani abu makamancin wannan wadan an tuna da su ana iya musu munanan maganganu ana iya musu munanan addu'a ana iya musu abubuwan da zai nuna lalle rai ya ɓaci amma yan uwanka musulmai bai dace ba sannan su ma musulman yake bi ghairi haqq ina yana nuna ashe ya juzul iza'u iza kana bi haqq kana iya gaya wa mutum magana mai zafi in har akwai gaskiya a ciki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan mata waɗanda suke aikata alfahsha Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a kansu inda yake cewa wallafi ya ajina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum har har ya zo inda yake cewa eh, inda Allah yake cewa lati ya tsina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allah lahunna sabila yace wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma kaga kenan yana nuna mata da suke aikata alfahsha an faɗi abin da za a yi musu واللذان يأتيان واللاتي يأتين الفاحشة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم كنيمو شهدوا قداهدوا لذان سنونة سن أيكة وانا الليكم أي مصهكم شنديك داكي har kuma ya zai ce to wallazani ya tiyani hamin in har sun aikata din fa'azuhuma to kina ashe mutum ya aikata laifi ana iya gaya masa magana mai zafi ana iya gaya masa magana da zai ji a ransa cewa lalle ya aikata laifi saboda haka anan yace bi ghairi haqq kina ana iya gaya wa mutum magana mai zafi bi haqq in ta dace a gaya masa din haka kuma mutumin da yake aikata eh, bid'a ko yake aikata laifi idan har a gaya masa magana mai zafi ne zata iya sa ya daina to ana iya gaya masa amma farko faƙula lahu layi na a gaya masa magana mai daɗi a masa wa'azi a masa nasiha in har nasiha ba za ta wadatar ba to a gaya masa zance mai kaushi wanda la'alla zai ji haushi har ya ji cewa bai dace a ce ya yi aikata irin wannan aiki ba ko kuma a samu mutumin da ya yi shuru bid'atan yana yaɗa bid'a yana yaɗa laifuka an sani to shi ma wannan ana iya masa nasiha in har ba mai daina ba ne ana iya kautasa magana a kansa domin ya dace a kautasa magana a kansa domin a guje masa to duk wannan yana shiga cikin bihaq ko kuma maslaha shar'iyya wannan maslaha ce ta addini wani yana yada laifi abinda bai tabbata ba daga Allah ko manzansa ko akan sahabbansa ko na makamanci wannan kamar da yan shi'a suke la'anta ko cin mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama wajibi wanda ya san wani abu akan wani sahabi da ya ji an da magana a kansa ya iya raji a kai ya iya magana a kai hakan wanda za a yi wa maganan ba ne ji ba ne sai ta hanyar kautatawa to a kautata masa duk wannan yana shiga san halacci baya shiga karkashin haramci amma abin da ba zai amfanar da wani maslaha ba bal ma zai iya cutar da rayayyu daga dangin mamata to bai kamata a ce mutum yana yi ba don ba yi da wani amfani akan samu wanda zai yi hakan don dai kawai ya juna wa sauran rayayyu daga cikin dangin mamata don kawai eh, mamatan sun aikata wani laifi wanda zai yi ma laifin tsakaninsu ne da ubangiji kuma in je bai kai shirka ba Allah ya ce zai iya gafarta wa shi to tunda me shi ma wanda aka wa laifin ya ce zai iya gafarta ne ga dama to kai da ba amma ba kai da bai shafe ka ba to ba laifi ka kame bakinka inda hali ma ka yi musu addu'ar da dace shi sa anan ce da ce wa maslaha shar'iyya sai ce wa huwa tahziru min al-iqtida'i bihi fi bid'ati ma'ana ba laifi ka ja kunnan mutane idan mutum ya aikata wata bid'a ko ya raya ta lokacin yana raye to ba laifi ko da ya mutu ka nabbaha mutane akan wannan bid'a ka nabbaha mutane akan wannan laifin ka nabbaha mutane akan mummunar aqidar da ya bar wa al'umma to wanda malaman tauhidi suke bayar suke bayyana aƙidun mu'tazilawa aƙidun jahmiyawa qadariyun da makamantan waɗannan duwai na wasu afkar ne na wasu mutane da suka shigar da shi cikin addini suka gurɓata tunanin da allah maɗaukakin sarki ya yi su a kansa to yin wannan duka baya cikin laifi wa nahwi zalim wa fihi al-ayatu wal ahadithu as-sabiqa fi al-bab qablahu ki hadisi da aya da hadisin da muka karanta a baya akan babu tahrimi sabbi muslim yace duk ya shafi wannan babin shi ma domin riga mun yi bayanin wannan a darasin da ya gabata sannan ya kawo wani hadisin kuma guda daya ya ce wa aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku rika zagin mamata domin sun riga sun sun je riskar abin da suka riga suka aikata in ma sun aikata alkhairi za su je su riska in sun aikata sharri za su je su riski kayan su in dai Allah ya bai musu ba shi yasa ko da a ce matsala ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu sabani aka samu hayaniya aka samu fitina da ta shiga tsakani domin fitina ke da jarabawa. Allah ya yi wa al'umma musulmai aka samu wani irin baraka a cikin safwatul khalq su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce jigogin sahabbai an samu hasumi kace nace da juna wannan jarabawa ce shi yasa magabata ali suna na gaskiya in sun zo kan wannan matsala sukan ce cika ummatun qad khalat laha ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا تعملون وإن الأمة نسون جباتا كتايا ونجيجي كتير بنتكي لإيه غانوا بذاك إيه غانوا با dole kuma dama idan aka samu cece kuce tsakanin mutane a samu wani yana da gaskiya wani ba yi da gaskiya wani ya fahimci wannan ta wani wajen wani ya fahimci wannan ta wani wajen kuma kowannensu yuridu tahqiqal haqq ƙoƙarinsa ne ya tabbatar da gaskiya ko ba ƙoƙarinsa ba ne ya ja ta wagarsa don san ransa saɓani irin saɓani namu wanda wani yankan kauce ne kawai don ya tara jama'a ba burinsa ba ne wai a yi gaskiya a kan je rabu da jama'a ta saboda aka barin tsaya a ra'ayin da nake da in kauce to la'alla zan rasa jama'a wayancan ba haka bane kowa ƙoƙarin da ya tabbatar da gaskiya kuma tunda Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu to baka da wani kokarin bincike a kai har ka iya gano yanzu ga wani ne mai gaskiya bari bi gawa ga mara gaskiya bari la'anci shi bal ma ko da ka gane in dai kai musulmi ne na gari aka samu bangare biyu na al'umma sun yi sabani wani na da gaskiya wani bai da gaskiya to ka bi mai gaskiyan ka roƙawa wanda bai da gaskiyan kuma ya fiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ya kuskure ka roƙa masa shiriya in ya mutu ka roƙa masa gafara wannan shine ɗabi'ar mutanen kwarai shi sa wanda suka zo bayan sahabbai ne suke cewa wallazina ja'u ne ba'di Rabba rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kaga wannan shine ɗabi'ar mutanen kwarai suka zo baya abinda suka ji ya faru sun ce ya Allah ka gafarta mana da waɗanda suka gabata wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan shine ɗabi'ar mutanen kwarai saboda haka duk wanda ya riga ya mutu ya koma ga Allah subhanahu wata'ala to ya riga ya tafi in ya aikata alkhairi ka roƙa masa Allah ya sa ya ga wannan alheri ya sa dan Allah yi in ya aikata kuskure kuma ka roƙa masa gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala ya buka kuma roƙa wa kanka Allah ya sa ka gane wannan kuskuren kai kuma karka ta shi to yin wannan shine ɗabi'a ta mutane kwarai Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan turban mutane kwarai wannan hadisin shine iya hadisin da malam ya kawo mana a wannan babi wanda kuma abin da babu yake koyarwa shine hannun zagin amwatul musulmi amma amwatul kufar fa yajuzu sabbihin umuman wa amma al-mu'ayyan minhum fala yajuzu sabbuhu wanda da mun karanta a baya ba a ambatan mutum bi ainihi a zage shi ko a cikin cikin Allah ya samu dace babi ne ki babi na gabe ki babu nahyi anil iza wannan kuma hanin babu ne da yake hani akan cutarwa hani ko haramci galibi an ce annahi wa ana nufin at-tahari kada ka cutar da dan uwanka musulmi ta kowane hanya imma bil fi'l wa imma bil qawl wa imma bil tark eh kana iya cutar da shi ta hanyar aiki mana ka aikata wani abu wanda ka san baya so wanda ka san kai masa ransa zai baki to ba a so ka yi wannan ko ka faɗi wata magana wanda ka san in ya ji ta ba zai ji ba zai so ba ko ka yin wani abu wanda shi yake so a aikata in an aikata zai ji daɗi kai kuma ka ce ba za a yi ba don ya ji haushi akwai mutane masu yin masu tarakku shi ina ne yana laliban ina ne zai yi abu ka ji haushi shi damuwarsa kenan da yayin kuma kaji shi ke bukatar ta tabiya ina dai ka kula shi ne muradina shi ke irin wannan ana samun cin al'umma wanda kuma bai dace ba Allah ya samu dace قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا وإثما مبينا Allah ya ce duk wanda suke cutar da mu dai maza ko mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun aikata abin da ya kamata a cutar da su din ba ba shi in sun aikata ba ba ke nan dan an gaya musu abin da zai cutar da su kamar da mun faɗa a babin da ya kamata. in har sun aikata abin da zai cutar da su ko abin da ya cancanci a gaya musu magana mai kaushin da za ta cutar da su ko ta muku zafi su gyara kuma shi ma faɗa muku min babin islah ne ba ba wai alhadafi ne izaɗin ba a hadafin izaɗin ya zama zai iya kawo maslahan su me yasa aka ce fa yughayyibu bi yadihi ai bi yadihi ana nufin tsanani man ra'a minkum munkaran fa yughayyibu bi yadihi shi yasa malamai suka tabbatar da bi yadihi nan hada haƙƙin sultan haƙƙi ne na shugaba wanda yake da fawa akan mutane kuma zai iya tirsasa su yi aikin alkhairi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokarin sanya a tada sallah ayi sallah ya kuma sa wasu su yi jami'i ice je ne ya nemi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i yace fa uharriqa alaihim ko na gidajen su yana da fawa ashe kenan idan mutum ya yadda zai musulunci lokacin yin yayi ashe ana iya ta shi ana iya sa shi yayi maganar la ikra fi din ga wanda bai shigo wani amma an ga shiga to fa dole wasu saboda haka ba yi wa ta da sallah ko kai zaman ka ka shanta ke kuma ana kallon kan an taba ka kake la ikra fi din wannan wanda bai mutum kawo mutum wa'azi bai gamsu ba shikenan faman sha'a dama falyumin faman sha'a falyakfur saboda haka dai mu gane wannan Allah ya ce duk wanda zai cutar da muminai ko maza ne ko mata ne ba tare da sun yi sanadin da zai sa ka gaya musu abin da zai cutar da su din ba to fa shi ta malubuta ka ƙirƙiri ƙarya ko kuma ka dora wa kanka wata ƙarya wacce za ta gadar maka da isman wani zunubi mubinan ne, ma'ana wanda zai haifar maka da punishment a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare mu mala ya kawo mana hadisai a cikin wannan babi na farko yace wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق عليه annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan hadisi mai albarka yake cewa al-muslim musulmi musulmi kuma nagari wanda ya amsa sunan musulmi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmai suka kuta daga sharrin harshensa ko hannayensa bakin san zai faɗi magana ba za a samu illa da za ta cutar da musulmai ba sawa'un yana da fawa ko ba yi shi sawa'un ana kallonsa ko ba a kallonsa sawa'un yana cikin jama'a ko ya ware idan ka dubi halin da musulmai suke ciki yanzu a duniyar musulmai akan samu masu da'awar musulunci 'yan uwansu wanda wasu sun ba da shawarwari da bakunansu wanda ya haifar da halin da musulmai suke ciki wasu kuma biye da hannayensu da kudinsu mutane nawa za a kama da da'awar musulunci ga mutane na ta mamaki yanzu kamar wane a ce da shi a hannu a abu kaza da kaza wallahi wannan harka ta boko haram da take gani ba ta samu ba gindin zama ba sai da musulmai saboda haka ashe shekara musulmin kan ya zama musulmi shi yasa ko saurayi ne ga yana da hamasa mai tsanani a addini to wallahi a yi ƙoƙarin gaidin ɗinsa a ɗora shi a hanyar da ta dace wannan hamasar ita take jan mutum ya fahimci wasu su shari'a a baibai saboda ne ja'ala nafsahu ustaza bi nafsi ya sanya wa kansa rigar malinta tunda zai buɗe larabci iya karantawa to iya sa iya aikinsa ga samartaka ga ƙarfi ga wannan ga wannan sai aka samu kuma da'a aka ɗan ba shi wani abu ya ga ya samu kuɗi ba wani aiki to duk abin da ka sa shi kuma sai yi da da'awar shi mai gyara ne Za zafin mamaki daga cikin wayanda aka ce an kama wa ko kuma suka kawo kansu wai sun zo a yi sulhu kuma yan boko haram su a matsayin su na musulmai su tunanin cewa wani yana cewa su aiki nan da suke yi aiki ne na Allah saboda haka abinda za ka gaya musu shine ya zama akwai akwai akwai akwai nafsi mai nafsi kaga sai nuna jahilcinsa kararrawa ce ne ba bai ta ji ba so so da an ka zauna kana magana da su a maganganun su za gane wallahi jahilai ne na ƙarshe ko da yawa a zance ne na awa kana zaune da mutum shi a sa nafsi ake cewa kana kawo bayani ba nafsi ko nafsi kuma ka kasa nafsin da haka sai ka ga abubuwa da yawa suna nan da dama wani ba zai gane ne nake nufi ba da san inda matsalar take ba shi ma zai yana faɗa akwai annab shi ne kalmar larabci wajen uhu nusu to wannan shi ne in ka ji an ce su ana nufin aya ko hadisi da yawansu kuma su ne nusu ayoyi ko hadisi shi ko nafsu rai ne annabsu bin nafsu to zai yi shi ya fi jin annabsu sun yawaita da sai ɗauka shi ake faɗa to annaf kenan kaji zance ba naf ba naf ba to haka za ka ji dai irin wannan ibara da larabci da suke shiga zantukan mutane wani a faɗe shi da kyau wani ba da kyau to amma dai mahallin shayi shi ne za ka gane wa'annan mutanen ba su da wani karatu na kirki su da karatun kirki ko da ba su shiga halin da suka shiga ba da sun san irin wayannan nusus wanda suke bayanin muhimmancin kare jini musulmi Allah ya sa mu fahimci gaskiya mu yi aiki da ita annabi ya gaya mana musulmi na gari shine wanda musulmai yan uwansa suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma bakinsa wal muhajir shi kuma muhajir fa wanda ya yi hijira Kuma al'asul fil hijira shine al-intiqal min baladil kufri ila biladil islam mutum ya bar garin musulunci zuwa a garin kafirci zuwa garin musulunci kuma annabi ya ce la hijira ta ba'da al-fath to amma dai wannan nassin bai hau bai zama am da kowa da kowa ba a ya shafi wannan zamani cewa ka tashi daga maka ka zo madina da gudun addini to ya tsare bayan fatu maka domin sun zama duka daula islamiyya amma bai hana a sauran sassa na duniya ka shiga wani kunci da ya hana ka gudanar da addininka kuma ka samu dama da za ka inda za ka samu yalwar addini ka zauna kuma ka ce lahi shirar da ba a fati in har da halin da za ka iya barin inda kake don ka kasa gudanar da addinin ka yadda ya kamata to ba laifi ka koma inda za ka zauna ka yi addinin ka yadda ya kamata kamar mutum ne ya je jami'a ya je ka ya je samu hostel a haɗa shi da wasu irin mutane wanda ya rayuwar jami'a ya san wannan wanda ya zamanto sallar ma kana yi su wasu damun su take buni buni ka fita sallah buni buni alula buni buni kaza wani ya ba wani kai ya kan ka kai sallah ba <laughs> ana samu wannan to ba laifi ka ba ɗakin ka nemi ɗakin mutane yan uwanka ko su za ka samu a jami'a yan ɗakin su sun sa sun tare a masallaci ba ga duk inda za ka koma ne ka yi ibada ka yi ya dace to ka yi hijira kuma addini ya baka damar yin haka saboda haka ne ma wanda za su zauna a kuntata musu su yin addini yawan kiyama ba su da uzuri a wajen Allah subhanahu wa Allah zai tambaye su wa abdullahi wasi'a hmm. ai duniyar Allah na da faɗi me ya hana ku je inda za ku take ku bauta wa Allah suka yi ta zama cikin wannan kunci aka hana ku yadda za ku yi bauta mai kyau haka kuma hijiran yana ɗaukar ma'anoni daban-daban banda waccan ma'anar da muka sani na ka bar garin kafinci ko inda ba ka samun sukunin addininka zuwa inda za ka samu sukuni yana ɗaukar wasu ma'anonin daban mutum ya iya ƙauracewa san ransa zuwa san ran abin da Allah yake so wannan ma nau'i ne na hijira shi ne ce, wal muhajiru man hajara ma na muhajir wanda ya ƙaurace ake so ya ƙaura shi ne mutumin da zai ƙaura wa abin da Allah ya hana abu ne Allah bai son ka da aikata shi to yi ƙoƙarin daina shi kuma za ka daina yi ƙoƙarin daina shi lokacin da aka hane kan ko ka fahimci wannan abin ba kyau kada ka fahimci abu ba kyau kuma ka ce barin karasa wani akan same shi kuma galibi a cikin nau'uka na matasa ko wajen bukukuwa ko wajen wasu ya yi haka wani yana yi ala jahalin ya ji wa'azi ya ji nasiha zai yi a lokacin ana ganiyar abu yace yau dai kan bari mu karasa ai mai alami ma ya biya maka sharadin tuba an yakla an ma'siya in kana mutalabbisan biha mutum ya daina saban in ya kasance yana yi yana cikin ya aka biya mata ba kyau ku daina yana daga cikin sharadin tuba da ka gane abu ba kyau ka daina shine ma'anar sun mai tubu ya mun tarihi fa ulaika yatubu alayhi yatubu Allahu alayhi amma wanda baya tuba hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an Allah ya ce walal ladina yamutuna wa hum kufar an jingina mutum da kafirai lokacin da yake tuba sai da ya ga bala'i ko ya ga azaba ko ya ga mutuwa Allah ya kare mu to tsaraful na hadithin dai shine mahallin shahid da muke ciki a kai cewa mutum inda musulmi ne na gari to ya yi kokari ya ga yan uwansa musulmai ba sa cutuwa daga bakinsa ko kuma hannunsa kuma a cikin da yake shawara aka zo ya bayar a dama ya samu don yana da fawa ko yana da aikin ofis ko na makamancin wannan <clears throat> kowane irin dama ne ka samu to ka sani cewa musulunci yana buƙatar ka da ka yi masa hidima wa ɗan uwanka musulmai a wannan lokaci in ma ba mai ganin sa to Allah yana ganin sa Allah ya samu dace hadisi na biyu a wannan babu yace wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينا jan hankalin sahabbai da kuma ولمسلمين cewa duk wanda yake so a zare shi daga wuta ma'ana in ya yi wani aiki da zai sa shi a wuta kuma a ciro shi wannan shi ma nau'i ne na tsira domin Allah ya ce fa man zuhziha 'anil wa udkhila aljanna fa qad fal wanda aka zare shi daga wuta aka sa shi a aljanna ya tsira to Allah karka samu shiga ma balle a zare mu karka zamanto cikin wa'anda za su rika tsammani ko su rika jin cewa in dai zan fitan ai ba damuwa a to yi kokari karka shiga ma dai karka shiga shi ne babban nasara amma ka shiga kuma to sai mu yi fatan Allah ya tura su amma mu ban da muwa mu fatan mu kar mu shiga ne mm. wanda kuma yake ganin ya shiga ba damuwa zai fita to muna mai fatan ya shiga ya fito Allah ya samu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan min babi tashawu kwadaitarwa ne ba wai akwai wanda yake so ya shiga ba amma waye yake so in ya shiga kuma a zaro shi ai kowa yana so in dai ya shiga a zaro shi to amma ba wanda ba shi to duk da ya so kuma to ga abin da ya kamata a ciro shi a sashi aljanna to ya zai ke falta a cikin maliyyatu huwa huwa yu'minu billahi wal yawmil ya yi kokari mutuwa ta riske shi yana mai imani da Allah da kuma ranar lahira me imani da Allah ka yadda Allah shi ya yi ka kuma ya yi ka don wata wazifa na ibada kuma ka bauta mata amma ba ka ce ka yi imani da Allah ka na saba masa ban an jande ka ka a a takawa hauna ka nuna kirgin ka tsoron Allah a zuciya yake a an a zuciya yake to dole kuma a gan shi a fili da shi Allah madaukakin sarki ya ce wa muminai su yi wa juran su hisabi shi yasa har in aka samu mutum yan uwansa muminan sun yaba shi a cikin sauran mutanen kirki wannan alama ce da ya cika da imani a yi domin ne ne shuhada'ullahi alal su za su yi shaida a duran ƙasa cewa kai na gari amma ba ka aiki mutanen kwarai kuma ka ce kana da imani ba zai yi ba haka kuma ka yi imani da lahira shine ka yarda cewa za ka mutu kuma za a da kai kuma za a ma hisabi amma mutumin da bai yarda cewa zai mutu ba ko za a masa hisabi to kaga akwai damuwa shi ma to in ka da wannan wannan shi ne yana daga cikin ki babba da zai kutar da mutum daga shiga wuta ko da ya aikata wasu laifuka wannan me yake nunawa yana nuna ashe dan kana da imani bai hana a ce kayi wasu kurakurai wanda la'alla ka shiga wuta da su la'alla kuma Allah ya gafarta wa mutum kuma akan samu waɗanda sun yi laifin an tabbatar da laifin sai ce an yage muku ku shiga aljanna wasu kuma sun yi an tabbatar za su yi sati a ce ku yi kwana uku haka dai nau'ukan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala take kuma mun sani dama shi fa'alu ne lima ne Idan ya ce wa ne kwana uku wa na karka shiga ba mai cewa dan ne dole kowa ya sallama ya haka ne sannan bayan ya yi imani da Allah da ranar lahira to sannan wal ya'ti ila an-nasi allazi yuhibbu an yu'ta ilayhi ya rika zuwa wa mutane da irin abin da yake so su zo masa mana ya aikata musu abin da yake so in shi ma suka aikata masa su wannan abu wannan ya shafi komai da komai kuma na rayuwa ya shafi kyautatawa a mu'amala abin da za ka yi ka yi mai kyau ka yi mai tsafta mun ya faɗa musamman a harkar sadaka in za ka yi sadaka da riga ka samu ka nemo riga mai kyau wanda in wani ya saka sai ka ji kai lokacin da ya saka ne ka tsara ganin kyanta ba haka rigar nan dama ɗin ka yi ka yi sha'awar da kenan amma ka ba mutum riga ya saka kwana ɗaya motsi kaɗan ka daɗa yagewa ba a yi sati ba ka neme ta ka rasa da kai ma an baka ba za ka zuwa ka. ba maganar abinci aka zo mun sha faɗan abinci ka yi sadaka da abin da kake sha'awa kake jin kana so ko me za ka yi ne ka yi mai kyau shi sa Allah yake wala ta yamma mun khabib min tunfiqu kada ka rika nemo mara kyau da shi kake yin aikin Allah kuma walastum bi akhirihi illa an tu'minu bihi inda ku za a ba sai dai kun rufe ido ma kafin ku da ba kwa saboda haka inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban zo da haka abin da ka san kana so mutane su ma kai ma yi musu amma kada ka rufe san ka more su kawai shi ne a gabanka ka kiyaye hadisin layi min ahadukum in ka ga alheri a hannun wani kai kuma an karanto maka shi ba zai amfani ba a lokaci kaga ka shiga sahu me wa man'in wa had wanda annabi ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wasu abubuwa da ya hana man'in wa had man shine ruwa wa had kuma da roƙo kai ga ruwa ga kuma da wani kai in naka ne naka naka ne amma na wani naku ne karka zamanto haka so da haka yadda kasancewa hatta yi shubba da afihi ma yi shubbu da nafsihi haka kuma hatta yakra li afihi ma yakrahu li nafsihi kamar yadda ka san ba so wani ya cutar da kai kai ma karka cutar da wani akrabu misal da zan bamu a nan shine ka dubi public toilet misali ko gun kama ruwa kowa yana so ya shiga gun ya ganki tsatsaf ya samu ya biya bukatar su fito to kai wanda zai sa ka shiga wajen ka bata shi kaga shi bai dace ba ne so da aka kaga misali nan wajen da muke kama ruwa ba a yi shi don toilet ba amma za ka iya ganin toilet a wajen wanda duk wanda ya yi wannan shi ya san bai kyauta ba kuma kuma inda zai zo ya gana wani a wajen zarsa zai ɓaci to kai dan me za ka yi galibi a abubuwan da suka zama public na mutane na amfani to galibi za mu samu kanmu muna da sakaci wajen mu lura da shi mu gyara shi kawai dai mu tafi muna so ne mu kullum mu rika ganin gun tsatsaf amma me gudun mu na gun yayi tsatsaf ba ma ba ma so mu yi ko ba ma so a ce mu yi kamar abu huraira wata rana da yake gaya wa tabbai wani hadisi wanda kusan a nan garin da da na rayu suna ganin ya kamata mutanen garin su ma a ce ana dasa musu wannan hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai kamata wani makwabci ya haya makwabcinsa amfani da katangar gidansa ba a ce kana so ka manna gidanka da nawa to bai kamata makwabcinka ya hana ka wanda yanzu za ka samu a rayuwar mu ta misali an wallahi lungun nan dai da ake bari tsakanin gida da gida wata babban matsala ce wanda in ba a yi shi ba wani sai ka ga a dalilin wannan an ta an ta da jijiyar ruwa ko a yi a dasa gabar da ba za ta kare ba wanda amfanin zan akwai ba yawa balma a wasu wuraren yakan zama fitina wasu hanyoyin in kana bi wannan lungunan su suke zama mafaka na yayinka. ka je kano ka gani ba wani da wannan sai ka bu hanya kana neman lungun da za ka kullo sai ka sha wahala Gidajensa a manne kamar sun fahimci wannan abin yadda abu hurairah da yake gaya wa sabbai batun zamanin sabbai sai ga kaman ba sa so har yake cewa mali arakum anha mu'ridin ya naga kaman ba ku san wannan hadisi wallahi la armiyannahu baina aktafi ki wallahi sai na gaya muku shi ko ba ku ya ka wannan san amfanuwa Inda kai ma kake so ka amfana da wani haka wani yake so ya amfana da kai wani lokaci sai ka samu lungu wani yana so ya amfana da shi don ya samu wata yar yalwa amma wancan ba zai mori lungu ba kuma ba zai ji ba gajiyar eh? ajiyar ibalin saboda ne su ma fa ba wai aiki da wani hadisin ba ne gane su tsoron lungun kuma su tsoron lungun suke so da nan mafaka ce don an shiga la'alla a hau gidan wani da aka ba lungu to almuhim dai ban ce wai kar a yi lungu ba amma dai wani makwabcinka na bukatar sa kada ka hana annabi ya ce kar ka hana dan ka ya fahimci a cikin katangar ka ko wani abu da zai amfana to kar ka hana wata rana kuma kai ma za ka gona abu da kake so ka amfana a cikin gidansa Allah ya sa mu dace amin alhim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai so a fitta shi daga wuta in allah ya rubuta shi zai gidan ya dawo ya zama dan aljanna to bayan ya yi imani da allah da ranar lahira to ya rika yi wa mutane abin da yake so su masu masa ko yake tsammanin inda za su yi masan zai ji daɗi ba wai lallai in za ka yi abu ka rika tunanin nima wata ran za a mu ba a kai don Allah kawai amma inda za a matin kai ma wata nan za ka so wannan abu Allah ya samu dace wannan kuma shi yake nuna hadisin yana kwaɗaitar da mu da wato mutum ya dawwama kullum a aikin alheri kar ya zama ko wani lokaci da yake yi wani lokaci ya yanki har Allah madaukakin sarki ma yana gaya mana cewa wala ta mutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda mutuwa ta zo muku face kuna masu wato riko da musulunci Allah ya samu dace za mu iya babin gaba yayi

yana da ita sai zai karɓa kuma wani ka'aro ko da ya kashi ga kuma shi ne ya zai yi na wani ne ba na shi zai almuhim da ya karami ne mai jan bango haka eh, kuma jirgin asfa ne ka san dai na ka ne ko ka'aro irinsa kamar mance ina yake ba shi Allah ya samu da babu wani tambaya da ya nuna da kuma Allah ya saka mu da kai da zuwan mu komawa mu duka Allah mana da ɗauka da saka mu da alaƙai da roƙon jama'a kada su manta da addu'a wa malamin Sheikh Muhammad Bawai a halin da yake ciki Allah mana da ɗauka sai mana da shi lafiya Allah mana da ɗauka wannan zakata mu ƙara zama mana da lafiya shugabanni da ka bamu ya Allah tabbatar da su ala salatu abubuwan da ke shiryawa na ci gaban al'umma Allah ka yi musu jagora abin da zai fitar da al'umma Allah ka yi da su ka sa ka yi aikata shi Allah mu